jama'a sashen hausa na muryar amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin fm na rediyo amfani da saroniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa a ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 19 ga watan Janairun shekara ta 2018. Bayan labaran duniya za a ji cewa an shirya ma 'yan jarida taro kan batutuwan 'yan gudun hijira. kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirinta na kallabi naziru ahmad hausawa kuma zai shigo da sharhin jaridun amurka akwai koyon kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran tsofaffin jakadun amurka a kasashen afirka guda 78 sun aika wa fada shugaban amurka ta white house da wasiƙa suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman ɓatanci da aka ce shugaba donald trump ya yi inda ya kira kasashen afirka kaskantattu wasiƙar ta jinjina wa fitattun 'yan kasuwa da 'yan gwagwarmaya da masu ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma 'yan boko daga nahiyar yayin da kuma suke jaddada buƙatar a ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar afirka ɗin da amurka ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu a wasiƙar kuma tsohon jakadan amurka a najeriya john campbell ya shaida murya amurka cewa an maida wa shugaban ƙasar martani da kakkausan lafazi kuma ƙorafin ƙaruwa yake yi ba raguwa ba Campbell ya ce ministan harkokin kasashen waje na Najeriya ya gayyaci jami'an diplomasiya na Amurka domin su yi bayani akan kalaman na Trump da ya bayyana a matsayin masu matukar bakanta rai da kuma batanci kuma ba za a lamance su ba. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa'adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun sami ƙuri'un da suke bukata su amince da dokar. wadda yanzu za ta fuskanci gagarumar muhawara a majalisar dattijai 'yan majalisa 230 suka goyi baya yayin da 197 suka basu goyi baya ba wakilan majalisar dokokin sun fuskanci zaɓi biyu ne ko dai su amince da samar da kudaden gudanar da ayyukan gwamnati na akalla wata ɗaya ko kuma a rufe dukkanin ma'aikatan gwamnati har sai lokacin da aka cimma matsayar yadda za a samar da kudaden kujerar naƙin da 'yan majalisar democrats suka hau kan lamarin ne ya tilasta dole a yi wani zama na cimma matsaya tsakanin kakakin majalisa paul ryan da gungun masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya kafin a amince da kuɗin. jami'an leƙen asirin amurka sun yaba wa 'yan majalisar dokokin ƙasar domin amincewa da shirin sa ido mai sarƙaƙiya da 'yan fafatukar kare sirrin jama'a suke kushewa da cewa bai kare 'yancin talakawa ba majalisar dattijai ta kada kuri'a jiya alhamis da 'yan majalisa 65 suka amince 34 kuma suka ki amincewa da zai sabunta dokar harkokin leƙen asiri na ƙasashen ƙetare lamba ta 702 da ake kira fisa na tsawon shekaru shida. 'Yan majalisar sun kada kuri'ar goyon bayan sabunta shirin makon da ya gabata, an kuma kyautata zaton shugaba Donald Trump zai sa hannu a kai yau Juma'a. Sashe na ɗari bakwai da biyu na dokar ya ba cibiyoyin leƙen asirin Amurka hurumin su saurari da kuma karanta saƙonni da ake aikawa daga ƙasashen ƙetare ta hanyoyin sadarwar zamani na dandalin kamfuna irin su facebook google da kuma verizon domin tattara bayanai kan yadda kasashen ƙetare da ake sawa ido jami'an leƙen asirin amurka sun jima suna bayyana shirin a matsayin mai matuƙar muhimmanci suka ce sun samu bayanai da dama ta wannan hanyar da suka taimaka wajen daƙile ayyukan ta'addanci shugaban ƙasar zimbabwe emerson nangwaga ya ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar cikin watanni hudu zuwa biyar wanda shi ne zai kasance na farko tun bayan hamɓare mulkin robert mugabe da ya daɗe bisa karagar mulki nangwaga ya yi alkawarin ne yayin ziyarar aiki da ya kai a mozambique bisa ga rahotanni da jaridar gwamnatin ƙasar herald ta buga ya yi alkawarin gudanar da zaɓe mai sahihanci domin ganin ƙasar ta shiga sahun ƙasashen duniya da ake gudanar da mulkin cikin cikinsu ana kyautata zaton gudanar da zaben watan yuli ko agusta tsohon shugaban kasar mugabe ɗan shekaru 93 ya yi mulkin zimbabwe na tsawon shekaru 37 kafin aka matsa masa lambaye murabus a watan nuwamban bara bayan da sojoji suka sauke shi daga mulki ya kuma rasa goyon bayan jam'iyyarsa mai mulki ta zanu pf daga ƙarshe goyon bayan jagorancin ƙasashen duniya da amurka ke da shi ya yi matuƙar raguwa tun da shugaba donald trump ya zama shugaban ƙasa shekara guda da ta shige bisa ga wani binciken ra'ayoyin jama'a da cibiyar ɗaukar ra'ayoyin ƙasa da ƙasa ta gallup ta gudanar binciken ya nuna yanzu kwajinan amurka ya ragu zuwa kashi 30 cikin 100 a ƙasashen duniya da 134 da kuma yankuna abin da ya gaza matsayinta a ƙarƙashin shugabancin tsofaffin shugabannin ƙasar biyu barack obama da kuma george w bush To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc. To bari mu fara yada zangon a Yolan jihar Adamawa inda ganin yadda ake ta saba ma dokokin da ke shata yadda ya kamata a tafi da harkokin 'yan gudun hijira aka shirya wani taro na sake ankarar da 'yan jarida da kuma koya musu yadda za su rika bayar da tasu gudumawa ta wajen sa ido kan yadda ake kula da 'yan gudun hijirar musamman ma a arewa maso gabashin Najeriya daga Yola ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton. yayin dai wannan taron tuntuba da ma cibiyar sa ido kan harkokin majalisu wato sislak tare da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr da ma ofishin jakadancin ƙasar switzerland suka shirya an gayyato wakilan kafofin yara labarai daban-daban da ma sauran masu ruwa da tsaki da zimmar duba hanyoyin tabbatar da dokar kula da harkokin 'yan gudun hijira hakanan kuma mahalarta taron sun yi dubi game da matsalolin rashin samun cikakkun bayanai daga hukumomin da nauyin kula da 'yan gudun hijira ya rataya a wuyansu musamman ma idan ko ya shafi badakala ko kuma cin zarafi. suna na dai usman muhammad madaki daga radio nigeria kaduna wannan taro gaskiya ya zo a kan gaba don gaskiya ko ba komai mutane sun haɗu waɗanda sun san irin matsalolin da masu gudun hijira musamman suke fama da shi sun zo sun ba da bitoci sun ba da su sannan su ma sun ji irin wato kalubale da yan wato su manema labarai suke samu a wajen gudanar da ayyukansu musamman idan suka je waɗannan sansanin gudan gudun hijiran nan. Mr. Okeke Anya da ke zama daraktan sha'anin harkokin gwamnati na cibiyar ta Sislak ya ce rashin samar da dokoki da kuma bayanai na mako cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu na magance matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta. Uh, all of us are in this together. It is not a slack thing. Wannan nauyi ne da ya rataya a kan ƙungiyoyi da kuma 'yan jaridu domin tabbatar da dokar da kuma sanin halin da 'yan gudun hijira ke ciki dole a haɗa hannu domin ku haƙa ta cimma ruwa. And even when you see people that have left the IDP camp, they are no longer themselves. ya mako zuwa yanzu amma kafa doka samar da bayanai ta freedom of information to amma kuma duk da wannan doka ba kasafai kwalliya kan biya kudin sabulu ba to wai ko mai kungiyar yan jaridu za ta yi musamman kan bututun da suka jibinci yan gudun hijira malam umar dan kano da ke zama mataimakin shugaban kungiyar yan jaridu ta najeriya yan yuja a jihar adamawa na mako cikin mahalarta taron ya ce fa sukan za su sa tsaye. wannan matsala ce da sana ci mana tuwo a kwarya wajen gabatar da aikin na 'yan jarida saboda shi aiki na dan jarida mika bayanai ne ga mutane daga gwamnati ko daga mutanen zuwa gwamnati so a lokacin da dan jarida bai da isasshen bayani ko kuma bai da dokar da ta bashi wannan hurumi da zai samu bayanin da yake so ko ma wace ma'aikata ce ko kowane kamfani ne na gwamnati ne ko ah, na wani so kaga an samu matsala amma a lokacin da aka tabbatar cewa wannan doka tunda har ta riga ta shige ana amfani da ita yadda ya kamata a ƙasar nan to insha Allahu za a kai ga gaci ko me za ku yi kungiyar 'yan jarida ah, abin da za mu yi shine za mu ci gaba da fafutuka cibiyoyin kiwon lafiya su ma akwai rawar da ya kamata ke takawa wajen tallafawa 'yan gudun hijira to ko anya suna yi kuwa a yanzu adamu dodo shine ma jami'in hula da jama'a na asibitin gwamnatin tarayya da ke yola wato fmc yola ya ko bayyana irin kokarin da suke na tallafawa yan gudun hijiran ana taimaka musu sosai kasan eh, kaman asibiti na na tarayya dinan da ke yola fmc yola akwai wata gidauniya da gaskiya asibiti din ta yi yunkuri kuma ta kafa shi da ke taimako sosai da ake tallafawa ga an aiwatar da kiwon lafiya ga waɗanda aka kawo su so tari dai yan kawo waɗannan ana samun su yan ƙungiyoyi-ƙungiyoyin nan wanda ba na zaman kansu ba na gwamnati da suke ɗan tallafawa game da wurin jinyansu da kuma abincinsu yanzu haka dai baya ga rikicin boko haram wata matsalar ma da ke jawo yawaita 'yan gudun hijira a najeriya ita ce ta tashi tashen hankulan da ake fama da su a yanzu batun da mahukunta kuma ke cewa suna nasu kokari ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida Ibrahima kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Thank you. badal le never. Maryam Dauda da shiri na gaba. mata na zama kallabi tsakanin mata. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da malama Hajara Usman mai yin fina-finan Hausa. A shirinmu na yau za ku ji ƙarashin hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To a yanzu, kamar ta wace hanya ce kike gani irin fina-finan da kuke yi ke taimakawa al'umma? Eh to gaskiya suna da yawa, saboda wani za ki ga su mutanen ma haka yan gari haka wanda za su kalli fim ɗin wani idan ya ganka sai ce sai ka ce ka shiga gidana ai da kuka yi ka ne kun gyara min gida ko kwanan nan bai daɗe ba ina na je wani asibiti wata mata ta kira ni muka gaisa da ita take cewa gaskiya hajiya hajara na karu fiye da yadda ake zato a ku na karu da kan ina da matsala amma yanzu wallahi fim ɗinku ya sa gaskiya matsala ta mm. ta warware na ce to alhamdulillah mun gode ki ci gaba da yi mana addu'a da <laughs> dinga dariya sarki <laughs> to kamar yanzu wani abu ne wanda kike gani ko in ce yake ci maki tuwa a da kike gani ya kamata ku sanya shi a cikin fim yadda za a faɗakar da al'umma? Eh, to, ai abubuwan dai suna da ɗan yawa gaskiya. Mm. In gani ya kamata duk wani abu da za a yi shi idan ka duba ka gani. Kin ga irin wajen tarbiyyar 'ya'ya da yadda zamantakewan aure irin wannan ya kamata a ce an yi ƙoƙari ana ta wayar wa mutane kai akan wannan. saboda abubuwa ne da yawa yanzu irin bara ma yanzu yara da suka riga suka fara wannan shaye-shayen nan sun ga ko a kan ya kamata a ce ana ta kokari ana ɗan sa irin wannan a mm, a ci gaba da faɗakar da wayar da kai da iyaye su dinga kula da 'ya'yaye kina gani akwai sakacin iyaye a wajen irin wannan taɓarɓarewar tarbiyyar 'ya'ya musamman ma dai ta fannin shaye-shayen nan kin ga kama a Kano an ce abin yanzu dai ya fara yawa yadda 'yan mata matasa. To ina aka yi sakaci har wannan abin ya kawo ga inda ake yanzu. Ito eh gaskiya gaskiya gaskiya idan za a faɗi gaskiya akwai dai sakacin iyayen wani lokaci. Saboda kana da yaro suna faduwa suna tashi tare da shi a cikin gida. Mm. Muddin ka duba ka ga cewa akwai wani ɗabi'u da fara yi wanda kai baka san da shi ba. Kamata ka bincika ka ga yake ciki yaron nan. Bai kamata ka sake shi kawai sakaka ka kyale shi ba wai ka cewa ai zamani ne. Eh. Ba haka ake yi ba. Ko da zamanin ma bai kamata a ce irin wannan yana faruwa ba. To amma wai me ma ke kawo wannan shaye-shayen ne saboda kin ga kamar a irin kasashen da suka ci gaba kamar irin su Amerika da Ingila haka za ki ga wasu sun shiga irin wannan yanayin rayuwa ne saboda wani kuncin rayuwa da suke fuskanta wata damuwa dai. To mu namu me dalilin da yasa suke shiga cikin wannan? To mu namun dai ni sai ga dai kaman ba za a ce ko saboda wani kuncin rayuwa ne da sauransu ba saboda waɗanda za ki ga suna irin ma wannan shaye-shayen gaba ɗaya ba sa tare ma da iyayen nasu sun baro iyayen sun zo sun nemi guri sun kama sun haɗu da ƙawaye sun zauna to idan suka zauna suna wannan tunanin nasu to me ya kamata me ai abin da ya kamata a yi kenan to shi kenan fa kin gani duk dai labarin dai da sakacin duk da yake kawowa daga gurin iyaye ne ban ga yadda za a yi ka saki ɗanka ka bar shi ya je wani guri kamar yanzu mutane da yawa yawancin yaran da suke irin wa'annan abubuwan wanda in kika bincika yawanci ba 'yan cikin garin kano ba ne ma zuwa suke yi su ce sun zo za su shiga fim za su yi wane ne daga nan shi kenan su ba su samu shiga fim din ba su zo su lalace don to su waɗannan matasan ana kukan babu babu talauci ya yi yawa a ƙasa ina ma suke samun kuɗaɗen da suke wannan shaye-shayen ba na jin suna aiki ko eh. suna da wata sana'a babu to inda za ki san cewa da ake kukan talauci tabbas a ce akwai talauci amma ai talaucin bai kai yadda za a ke wannan koke-koken ba ai haka gaskiya an san akwai talauci tabbas akwai shi amma fa duk mutumin da ya tashi ya nema fa zai samu mm. akwai da wanda suke talaucin akwai wanda eh akwai talaucin kan tabbas za a ce akwai talauci amma kukan da ake yi haka wani abun ai baki ne ma ake jawo shi To yanzu muna cikin sabuwar shekara, shekarar 2018 mm. menene fatan malama Hajara Usman? To ni dai fatan da nake yi a wannan shekara Allah ya ƙara mana zaman lafiya. Ya ƙara mana zaman lafiya ya kuma ƙara wadata mu, ya ba mu shugabanni na gari wanda za su taimaka mana, ya ƙara musu ƙarfin gwiwan taimako. To masoyanki kuma fa me zaki ce masu? masoya na ina musu fatan alheri Allah ya ƙara mana so da kauna mu da su mm. kuma su ci gaba da mana addu'a inda duk suka ga mun yi kuskure su bani shawara su gaya min sai in gyara kuma na gode musu da ƙaunar da suke min mazansu da matansu yaransu da manya To jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen hiran da malama Hajara Usman A nan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita baƙuwar ta malama Hajara Usman da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. ta gaishe ki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ana tuhumar iyayen da ake zargi da kulle 'ya'yansu da azabtarwa tare da cin zarafi ta hanyar saduwa. Labarin ya ci gaba da cewa an sanar da laifukan da ake tuhumar iyayen da ake zargi da azabtarwa game da saka yara a cikin haɗari. Bayan jami'ai sun ce an sami 'ya'yansu guda goma sha uku a ɗaure da ankwa cikin rashin kuzari sakamakon yunwa a gidansu da ke Paris. ana tuhumar david turpin ɗan shekaru 56 da louise turpin 'yar shekaru 49 da manyan laifuka da suka hada da azabtarwa cin zarafin yara da kuma musgunawa baligan yara da kuma ɗaure su a bisa ƙarya a cewar a tonin yankin riverside michael hestrin haka kuma ana tuhumar david turpin da laifin aikata mummunan aiki akan yaro ta ƙarfin tsiya idan har aka tabbatar da laifukan da ake zargin su da su waɗannan ma'aurata za su fuskanci hukuncin shekaru 94 a gidan yari ko kuma ɗaurin rai da rai jami'ai sun gano faruwar wannan tashin hankali a cikin gidan ne sakamakon kiran lambar 911 da yarinya 'ya shekaru 17 ta yi a safiyar lahadin da ta gabata inda ta ce ta kubce ne ta cikin taga daga gidan iyayenta inda ita da sauran 'yan uwanta suke a ɗaure sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya musanta sauyin ra'ayinsa akan maganar gina katanga. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba trump ya sauya maganar shugaban ma'aikatansa a ranar alhamis inda ya ce matsayarsa akan gina katanga tsakanin amurka da mexico ba ta sauya ba shugaban ma'aikatan trump john f kelly ya faɗa wa wasu 'yan majalisar democrat a ranar laraba da ta gabata cewa ra'ayin mr trump ya sauya akan maganar gina katanga haka kuma shugaban ƙasa bai san komai ba a lokacin da ya yi wannan alkawari na katanga a bara a wani rubutu da ya yi a shafin twitter da sanyin safiyar alhamis mr trump ya ɗauki wani mataki da bai saba ɗauka ba na juya da baya ga ma'aikatansa na White House, wanda hakan ya yi nuni da yankewar bayanai a tsakaninsu. A wannan lokaci mai matukar muhimmanci na daidaitawa da 'yan majalisu domin kaucewa rufe ma'aikatun gwamnati. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken 'yan jam'iyyar Republican sun shirya kaɗa ƙuri'a domin kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatun gwamnatin Amurka. amma akwai yiwuwar 'yan majalisar dattijai ba za su mara musu baya ba a daidai lokacin da nake haɗa wannan shiri labarin na cewa 'yan majalisar jam'iyyar republican sun kudiri niyyar gudanar da kaɗa ƙuri'a a daren alhamis domin kaucewa rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya amma alamu na nuna cewar 'yan jam'iyyar democrat za su sami isasshiyar ƙuri'a da za ta mamaye majalisar dattijan ƙasar sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc ke cewa mu zama lafiya to a gaida naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Muhammadu a garin Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. yau zan yi amfani da wannan dama don kira ga 'yan ƙasanmu nijar ga duniyar musulunci baki ɗaya da shugaban ƙasanmu da al'ummar ƙasanmu gaba ɗaya mu yi addu'a allah ya kare mu daga sharrin mashiranta wannan harin da aka kawo garin timur a yankin difa da mu yi daɗin ba muna fata ga gwamnatin ƙasanmu ba kiran mana wani sojojin ƙasashen waje ba kiran da nake ga gun al'umma na ƙasa mu koma mu yi addu'a ba mu da makamin da ya wuce addu'a a Nijar. Allah ya zauna da ƙasashen mu lafiya Allah ya kare mu daga shirin majiya. Na gode BOA mai magana su da Muhammadu a garin Garaki a ƙaramar hukumar Gidigir a jihar Bendar a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Mai magana Safarar da ke guro Hausare a jihar yoruba Najeriya. to 'yan siyasan mu na najeriya wanda kuke mana muke tura ko kuke kin mana rashin gaskiya lokacin ku fa kashi aski ya zo gaban goshi in allah da 2019 akwai 'yan sanatocin da ba za su koma ba akwai 'yan majalisu na tarayya da gwamnoni ma in allah da ba za su koma ba takarar ma in allah da ba za su samu ba kuma kun ci taliyar ƙarshe Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awali Baba Iyar ki karamar hukumar Tauro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah Bauchi Amerika kuma yadda da kokanmu na al'ummar jihar Bauchi da Plateau da Kaduna a wajen gwamna nasiru Arfa'i ga Allah hanyoyin da ya fara din nan daga dutsen wai zuwa Ankyau daga naka zuwa Rahama da Allah ya taimaka kura ta damu mutane kowa ya san wannan hanya ta zama babbar hanya kura ta damu mutane ta Ankyau da dutsen wai ga ruwa can ba dama tun da an riga an yi dan ba dama ba ya yi idan kuma samu naka zuwa rahama ka gani hanya ce mai sauki zuwa magana zuwa goci zuwa maiduguri da allah taimaka a tsara ƙarasa na wannan hanya tsira ta damu mutane mai girma gona da allah taimake mu a tsara ta wannan hanya tun da ba su da yawa. assalamu alaikum muryar amurka mai magana abubakar kawo kirkir daga jihar yobe nigeria to yau ra'ayina da zan faɗa jinjina da yabo zan yi wa mai girma gwamnanmu na jihar yobe alhaji ibrahim gaidam bisa namijin ƙoƙarinsa da ya tahi tsaye na yi don samu a gina mana filin tahi da saukar jirgin sama wato airport da turanci hakika muna yaba wa gwamna ibrahim gaidam sai dai kashi muna so mai kira da mai girma gwamna don allah don annabi kamar yadda aka iya filin nan share aka kuma share aka fara aiki wanda har ya je ya gane wa idarsa muna fatan ya ɗore wannan aiki kuma kara ɗaukauta muna kuma fatan ya zira ido ya sa ido akan wannan gini da ganin an yi shi yadda ya kamata kuma muna fatan ba siyasa ba ce ta sa za a yi wanda in ta wuce kuma a rufe a bar zancen a ajiye safin a gefe muna fatan ya ɗore wannan a ƙarshe ina yi wa mai girma gwamna addu'ar Allah ya dafa masa ya taimake shi a kan aikinsa na gode muryar Amurka Abubakar Kawu Girgir daga karamar hukumar Jakusko a jihar Yobe, Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Sunana Isa Sani mai asali na garkon alli a karamar hukumar Kiyawa jihar Jigawa. A ra'ayina yau zan yi kira ne ga gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da dan Allah dan Annabi ya su gaggauta don Allah su dakile mana matsalar mannan da muke fama da shi a cikin ƙasar nan wallahi sakamakon matsalar manan kayan masarufi sun ƙara hawa dama ya lafiyar kura bare ta hauka to yanzu kuma ga alheri grace abdu ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. haka yake tsofaffin jakadan amurka a kasashen afirka guda 78 sun aika wa fadar shugaban amurka ta white house da wasiƙa suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman ɓatanci da aka ce shugaba donald trump ya yi inda ya kira kasashen afirka kaskantattu wasiƙa ta jinjina wa fitattun 'yan kasuwa da 'yan gwagwarmaya da masu ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma 'yan boko daga nahiyar yayin da kuma suka jaddada buƙatar a ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka ɗin da Amurka. Ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu a wasiƙar kuma tsohon jakadan Amurka a Najeriya John Campbell ya shaida wa murya Amurka cewa an maida wato maida wa shugaban ƙasar martani da kakkausan lafazi kuma korafin ƙaruwa yake yi ba raguwa ba. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa'adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun sami kuri'un da suka bukata su amince da dokar wadda yanzu za ta fuskanci gagarumar muhawara a majalisar dattijai 'yan majalisar 230 suka goyi baya yayin da 197 ba su goyi baya ba. jami'an leƙen asirin amurka sun yaba wa 'yan majalisar dokokin ƙasar domin amincewa da shirin sa ido mai sarƙaƙiya da 'yan fafatukar kare sirrin jama'a suke kushewa da cewa bai kare 'yancin talakawa ba To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita alheri Grace Abdu da ta taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato darrell Smith ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa an jima.